kamar yadda muka ji a bakin wani soja kwanan baya da yake korafi game da zalunci da cin hanci da rashawa da wulakancin da suke sha a hannun manyansu a yakin da suke da 'yan boko haram a najeriya ashe su ma 'yan sandan da ake tura cikin wannan famar suna fama da ɗimbin matsaloli makamantan wannan ɗaya daga cikin irin wa'annan 'yan sandan ya gaya mana irin matsaloli masu yawa da suke fuskanta kuma galibinsu duk manyan su ne suke janyo musu wannan halhalin wallahi ina gaya maka ina gaya ma jama'a wannan abin da ke faruwa wallahi har ga Allah bai gagara ba amma manyan mu ne suke suke zalunta wannan kasan ba sa son wannan fada ya kare amma da shi ya zama gidan inda ake kasuwa da ita ba a so ya karewa don in ya karewa kudin da ake kashewa ba za su samu kuma ba muna aiki na yau da yunwa babu komi babu salari salarin kamar yadda ya kamata gaban ya yanka a gida shine yanzu kana wasa so da su kana ci kuma ka fi so domin ka fito domin ka tsare kasanka ka yake kasanka a ciki abin da yake cikinta an barka da yunwa in ma idan ana bayarwa to mudin nan na kasa ba ma gani yana tsaye a sama ne giwa ya taka rakumi tsawonsa ya riga ya rufe na rakumi bayan da zai yi motsi so goma mu fito mu gaya wa duniya abin da ke faruwa a yanzu ma an ka koma an ka je 4. a zon ma yanzu ka tafi za ka gan an biya salari tun daga watan daya babu kuɗin gida a cikinsa ba ga yara suna makaranta kai kara kanka ya zaka ci da kanka yayanka mai za su ci a gida a zalume suna zalunta mu jewa suna zamban mu cikin aminci amma ba mai iyaye musu magana ba ba ku da wata hanya ce ta mika kukan ga su manyan abin hukuma ta 'yan sanda wallahi hukuma ta ya sanda ma idan ka kai kuka gare su ma kamar ka sake ka karawa giwa mashi ne domin ba ka ba za su ji ka in karshen mantin sun barka ka tafi kenan ma ka kode wa Allah ko kuma sake a kama ka a kulakanta ka kana tone asirin manyan mutane so ku mu shine mu kai wa duniya su taya mu jin shi idan akwai hanyoyin da za su yayi za su yayi To tsohon shugaban 'yan sandan Najeriya Muhammadu Gambo Jimita ya ce matsaloli irin waɗannan ai sanannu ne. wannan wannan tun ma ba su fara magana ba mun gani mun yi nazarin abubuwan da yawa kullum mun gani cewa ba yau ba an daɗe wato suna cikin wani hali wanda yake ba wanda ke ji musu cewa ko saurara musu akan abin da kokensu su kansu 'yan sanda da kuma soja. halin tun da kuma aka fara abin nan wayannan koke suna nan ana ta su amma wato a samu a maganta su baya da saurin da ake bukata kuma babu da yawan kuɗin da ake bukata a tsohon shugaban 'yan sandan najeriya kenan muhammad gambo jimeta to sai ku dakace mu a shirye mu na gaba domin jin ci gaban wannan hira da shi wannan dan sandan. da shi Allah bayan tushe